ka na nawa kuma kai zara za ki min kisa <laughs> wannan zara sai ki je ke ta Idan kin iya ruwa wallahi zama je faɗa daga can wallahi duk wanda ka iya. Eh,